game da hukuncin shari'ar abdul jabbar nasir kabar bismillahir rahmanir rahim zauren haɗin kan malamai da ƙungiyoyin musulunci a jihar kano ya samu sakamakon hukuncin kisa wanda kotu ta yanke wa abdul jabbar nasir kabar a dalilin kalaman ɓatanci da ya rika ƙirƙira yana danganta su ga manzon tsira annabi muhammadu tsira da amincin allah su ƙara tabbata a gare shi wanda aka zartar ranar alhamis 21 ga watan da awwal hijira ta 1444 daidai ga Disamba 15 ga wata 2022. Zaure ya bibiye shari'ar sau da kafa kuma ya gamsu da matakan da kotu ta ɗauka da shaidun da aka gabatar da kuma dama da aka baiwa wanda ake tuhuma na ya kare kansa. Don haka Zaure ya gamsu da sakamakon shari'ar game da hukuncin kisa da aka yanke wa mai laifin. Zaure yana fatan wannan hukuncin zai zama gargadi ga masu tunanin aikata irin wannan katobar. Haka kuma Zaure yana fatan wannan shari'ar za ta zama hujja da za ta sa al'umma ta aminta da tsarin shari'a don haka ta ɗauki jimirin yin biyayya ga doka da oda waɗannan hikimomi biyu su shari'ar musulunci take ƙoƙarin tabbatarwa a ƙarshe zaure yana godiya ga babbar kotun shari'ar musulunci ta alƙali abdullahi sarkiyola da lauyoyin gwamnati da lauyoyi masu zaman kansu bisa aiki da ƙwarewa da sauran hukumomi waɗanda suka taka tasu rawar game da shari'ar da kuma al'ummar gari da suka ba da haɗin kai tare da yin addu'o'in alheri Allah ta'ala ya ƙara wa annabi daraja da muhibba wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sanarwa daga Dr. Saida Ahmad Dukawa sakataren zaure